alami muna yi wa Allah ta'ala godiya bisa waɗannan jawabai masu matuƙar muhimmanci da ya kamata 'yan uwa cikin baitoci na nuniya ta ibnul qayyim wanda ya nuna mana su a fili ula'ika atba'un nabiyyi wa izbo su ne fa mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne dakaru su ne runduna su ne suka taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ba mu labari jiya a cikin alkur'ani ayyada ka bi nasirihi wa bil su ne waɗannan mu'mina ulaika atba'un nabiyyi wa hizbu yace wallahu ma na fil ardi muslim ya kamata kai musu addu'a ta alkhairi kamar yadda Allah ya faɗa domin suna da minna akan ka sune sababin wannan alkhairi da Allah ya baka na shiga musulunci wanda insha Allah ta'ala da wannan imani kake sare ka shiga aljanna wanda ya yi maka wannan alkhairi me ya kamata kai masa kai masa godiya kai masa addu'a ta alkhairi saboda haka yana da kyau mu rike waɗannan matsaloli da aka karantar da mu karatu akan sahabbai ko jawabi akan sahabbai abu ne da ya kamata a maimaita shi musamman a lokacin da ake da mutanen da su fahimta su shine ba su da addini illa aukawa cikin hakkin waɗannan bayan Allah kamar yadda malamai suka yi mana bayani akwai manya-manyan malamanmu da suka halarci wannan waje da 'yan uwa masu albarka da ya kamata a ce an ambaci su amma muna so mu ɗan ƙayyade lokacin don a amfana shi yasa ba mu ambaci kowa da sunansa shi kaɗai ba amma duk mai gani ya gan su. Allah ta'ala ya ƙara musu albarka cikin rayuwa Allah ya jiyar da mu daɗi da rayuwarsu saboda alkhairi da suke muke samu a wajensu Allah ya ƙara musu lafiya ya kare mana su ya ba su rayuwa mai tsayi mai albarka kamar yadda muka yi bayani akwai ɗaya daga cikin malamanmu dan uwa Sheikh al alkasim Umar Jibril wanda shi ne zai tarihi yana da mintuna goma sha biyar amma kafin malam ya zo ya zauna domin ya yi mana ta'aliki gobe insha Allah ta'ala ɗaya daga cikin manyan malamanmu Dr. Bashir Ali Umar shi zai gabatar da lacca a masallacin Almuntada wanda yake ƙarshen waya a wurayi insha Allah sannan darasi da aka gabatar jiya da kuma wadda aka gabatar a yau za a same su na jiya za a same shi a sunna tv yau karfe goma insha Allah ta'ala za a maimaita shi gaskiya tv karfe tara za ta maimaita shi garanti fm a nan kano a karfe goma sha ɗaya na dare zai kama na darasin jiya da aka gabatar a masallacin Usman bin Affan sai mu ƙara bibiya domin ya zamo ya zauna a cikin zukatanmu mun ƙara fahimtar karatun da aka yi mana zan kira Sheikh qasim domin ya zo ya yi mana ta'aliki cikin mintuna goma sha biyar sha. Alhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله الشيخ خير الجزاء بالا ما لم مني كما مسوي مني دك أبندا أكيد بكاتا أرجع أنجيش كما أنصابيش ترى ك يوي تمجنا سوتاري a shashin zance sai ya mantar da shashi a irin wannan kuma sai a iya tafiyar da abin da yake mai amfani wanda ya zama dole a ce ya tabbata cikin kwakwale na masu sauraro malam ya fara bayani gaba da abin da ya shafi masadar talakki wato shine abin da ya shafi alkitab wasu sunna. littafin Allah da sunna tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa domin daga nan ne ake tsotsar addini daga nan ne ake fitar da hukunci na dukkan wani abu wanda ya shafi addini a bashi suna na addini shi yasa da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمن بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا sannan mala ya biyo da bayani gaba da abin da ya shafi batuda da 'yan bidi'a su al-mu'tazila al-kullabiyya al-asha'ira al-maturidiyya wajen bambance abin da yake albutawatir da abin da yake al'ahadi a babul aqida cewa duk abin da yake ya shafi a khabarul ahad to ba a karɓarsa a babul aqida da wannan bidi'a ce mummunar bidi'a kuma malam ya ba mu haske a kanta wata shi yasa za mu ga alimamu bukhari abu abdullah rahimahullah ya kulla kitab sukutun domin mai da martani kan wannan bidi'a ne fi sahihil bukhari ya kulla kitab kitabu khabaril ahad sannan bacin ya yi kitabul iman ya yi kitabul tauhid ya kawo hadisai wanda suke a khabarul ahad ne kuma ya tabbatar da masail aqdiyya domin dai rushe wannan matafiya ta yan bid'a sannan mala ya ƙara mana bayani game da hanyar su ta batun abin da ya shafi al'usul da alfuruwa wannan ita ma manufa ce ta ƙoƙarin tabbatar da waccan manufar tasu wajen ƙoƙarin bambanta karɓar hadisin da yake a sabarun ahad a babul aqida da hadisin da yake al-ahadis mutawatira wanda wannan shi ya bayu shekul islam taimiyya wurare a jamu'ul fatawa al-fatawa al-kubra minhaj sunnah nabawiyya fi naqd kalam shia wal qadariyya yace wannan takasim ne batil ma anzalallahu bihi min sultan to amma a wasu wurare kuma inda ta tsabi sai ya ga cewa kamar yana aiki da shi to wannan ababi ne na batun in ya ce alfuro to yana nufin hukunce-hukunce na fikihu abinda ya shafi sarki da sauransu in ya ce al'usul kuma to yana bayani ne akan abin da ya shafi aƙida ne saɓanin su wancan masu rabawa da rushe wani kaso na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin tabbatar da mummunar manufa da kuma tabbatar da abin da yake na bid'a wanda suka zo da shi sannan bala ya ci gaba da bayani har ya zo mana kan batun abin da ya shafi ah, bizatihi yadda malamai suka yi ƙoƙarin ambatan cewa Allah ya ɗaukaka saman al'arshinsa bi zatihi domin rushe bidi'ar 'yan bidi'a masu kore tura Allah saman al'arshinsa duk da irin su ibn a Sawaikul mursala haka zahabi a kitabul ulu sun yi magana na rashin tabbatuwar kalimatu bi zatihi din to amma dai in muka duba za mu ga kalimatu zat din za mu same ta cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar hadisu abi huraira fi sahih al-bukhari radiyallahu an wanda yake bayanin labarin annabi ibrahim yayi abubuwa guda uku da sauransu biyu sai ce fi zatillah wanda shine ash-shahid ga maganar khubayb radiyallahu an kamar yadda yake fi sahih al-bukhari wa zalika fi zatil ilah ga hadisi didda bi majmu'i turuqihi في كتاب العزبة لأبي الشيخ وفي المؤجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني وفي كتاب الأسماء والصفات tafakkaru تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله da yake daina da abubuwa to kaga wannan nuni akan cewa duk abin da malamai na sunna suka yi to zaka samu cewa yana da tushe yana da asali amma irin su ibn qayyim irin su az-zahabi suna magana cewa kalmar ta zo a haka a ce yana saman al'arshin sa bi zatihi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ko daga sahabbai to wannan ne suke korewa suke magana kai amma ba asalin abin da ita kalmar take nunawa ba to karshe har malam ya biyo baya da mana bayani na game da abin da ya shafi matsayin sahabbai wanda saboda wannan matsayin nasu ya zama dole a ce an san matsayin nasu kuma an san girmansu kasance wasu sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan ya isa ya wajabta cewa a san suwaye a san matsayinsu wanda wannan shi ya bayu al-imam Abu Umar Yusuf ibn Abdulbar Annamari wanda ya rasu 463 a farkon littafin sa Muqaddimatul Isti'ab fi Ma'rifatul Ashab yana bayyana me yasa ya rubuta wannan littafi sai ya bai da cewa saboda matsayin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani abu wanda yake mai girma wanda ake komawa zuwa gare shi bayan alkur'ani irin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to su suka rawaito mana waɗannan hadisan zaka ji an ce Abu Huraira ya ce radiyallahu an Abdullah bin Umar ya ce radiyallahu an wa halumma jarra ya to wajibi ne sanin matsayinsu da girmansu da darajarsu haka abul hassan ali bin muhammad ibn al-athir al-jazari wanda ya rasu 630 shi ma a mukaddimar sa usul gaba bi ma'arifatis sahaba shi ma ya maimaita magana da wani salon amma dai tana komawa zuwa ga abin da shi ibn albar ya faɗa rahmatullah alal jami da haka sahabbai suna da mutukar matsayi suna da mutukar daraja da kima kwarai da gaske ƙarshe malam ya biyo baya da bayanin yadda ahalus sunna tun daga magabata yadda suke shigo da abin da ya shafi batu na sahabbai a littattafai wanda suke bayani kan abin da ya shafi aƙida domin nuna cewa aƙida ce ta musulmai na kirki girmama sahabbai da ƙaunarsu da mutunta su duk wanda ba a same shi da wannan ba to ya samu matsala kuma sannan saboda ya zama shi'ar ne wata alama ce da za ta bambance tsakanin wanda yake ahalus sunna da ahalul bid'a eh, idan an same ka da son sahabbai da kaunarsu da girmama su to an san baka wancan bangara to dan a bambanta a sami at-tamayus wa tamayus to wannan shi ya bayu a san cewa wannan matafiya ce ta ahlus sunna wannan ko ba matafiya bace ta ahlus wal jamaa to wannan shi ya bayu har malai mana magana akan ita al'aqida din farkon wanda aka abin da sauransu Muhammad bin Idris Al-Hanzali Abu Hatim da abokinsa Abu Zur'a Ar-Razi Ubaidullah bin Abdul Karim to kaga wannan yana nuna hidima da gudunmawa da malamai suka yi tun daga farko har zuwa yanzu ba su gushe ba suna ta bayani suna ta bayani wannan sai yake nuna maka girman musulunci da kimarsa da kuma girman sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har batun ita aqida din eh, malamai suna cewa faɗin Allah subhanahu wataala la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman saboda cewa da zaka yi a zuciya wannan shi ba ake kira da al aqida suka ce to nan da Allah ce walakin yu'akhidukum bima aqattumul ayman saboda kudiri na abin da yake na rantsuwa kuma hadisi da yazo na Zaid bin Sabit Jubair bin Mut'im da jama'a min as-sahaba lafazin al-Imam ad-Darimi fi muqaddimati sunan ad-Darimi cewa la ya'taqidu qalbu mri'in muslim ala thalathin eh, al-ikhlas amali lillah da nasiha ga shugabanni da kuma lazimtar jama'a ta musulmai da sauransu daga to ga nan ma la ya'taqidu manzo Allah ya amfani da lafazul aqida duk da isnadi shi wannan amma dai hadisin fil jumla ya tabbata to a ƙarshe har malam ya zo ya mana bayani da abin da ya shafi wato ainihin maganganu na su Aisha radiyallahu anha kan cewa an umarce su da su nemi gafara ga sahabbai na manzo Allah sallam saboda rigaya da suka yi musu wajen imani wajen aikin kirki wajen taimakon addini sai suka musanya wannan umarnin da aka yi musu na nema musu gafara da kuma wato ainihin zagi da batanci da shir to wannan kaga alama ce ta tabewa babba ƙwarai da gaske ba ci ya gabatar mana da asar na sa'ad bin abi waqas radiyallahu an da yake a isnadinsa akwai alhassan bin hakam al wanda sai ulhiz ne akwai kuma abdullah bin zubair bin haris al-yami wanda majahul hal ne amma dai matanin ya tabbata sama ga shahidi na asaru aisha في صحيح مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله da haka da haka magana dai magana ce tabbatacciya kamar yadda ibnu abdulbar annamari yake faɗa fi muqaddimati kitabut tamhid cewa ruba rubba hadisin da'ifin da'ifil isnadi sahihul ma'ana yawa eh, zai zama isnadi yana da matsala amma ko ma'ana ta tabbata to wannan kaɗai in muka duba yadda sahabbai da matsayinsu tare da haka kuma suna bayanin matsayin girmansu da bayyana ƙaunarsu ga junansu to ina ga kai kuma wanda da wannan suka samu shaida cewa su yan aljanna ne suka samu shaida Allah ya yarda da su to ashe kaga hanyar da zaka samu irin wannan shaida ita ce bin hanyar da suka bi shine girmama su da su da mutunta su da son su sannan malam ya biyo baya da asar na abdullahi bin mas'ud wanda yake bayanin matsayin sahabbai da girman su. kan abin da ya shafi hujja kan al-ijma' wanda wannan shi ya bayu alhakim abu abdullahi alhakim nisaburi a littafin almustadar a kitabu ma'arikatul sahaba ya kawo wannan atharin ya kafa hujja da shi akan ijma'in sahabbai kan abin da suka yi to da haka malam ya riga ya gama komi wannan umarni ne na amsa amma bayanansa ba sa bukatar wani ta'aliki ko wani ƙarin bayani Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya yawaita mana ire-iren su cikin al'umma wa bi hazal qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ah, muna godiya ga ah, Sheikh Qasim Allah ta'ala ya kara albarka cikin rayuwa Allah ta'ala ya tsare mana dukkan malumanmu wannan shine abin da yake na kusa da karshe abu na karshe akwai shugaba na zaman yau da aka gabatar da wannan lacca. alhaji muhammad bello alha wanda shine chairman na kwamitin sautul Hab. za mu so izo a cikin mintuna guda biyu ya yi godiya ga malamanmu da suka samu halartar wannan waje da 'yan uwa baki daya kuma gobe insha Allah ta'ala muna sa rai mu haɗu a masallacin almuntada na durayi Allah ta'ala ya sa ku da kai أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dukkan godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da alayensa da sabonsa baki daya ah, gaskiya ah, farko ina mika godiya ta ga Allah madaukakin sarki sannan babban malaminmu Dr. Sani muhammadu ah, Abubakar Sani Birnin Kudu ya yi wa mai gabatarwa ma gyara so wannan lecture da kai mana mu lecture ce wadda ta ratsa zukatanmu ba abin da za mu ce sai Allah ya saka maka alkhairi ah, sai shi mai taliki shi ma wata hikima da ta Allah wadda ya fito da ita cikin talikinsa kai ka ɗauka da ta Sani Birnin Kudu ko a barka Sani Birnin Kudu samari ya ɗauka a rubuce shi na wannan lecture ya yi ta gaba ɗaya ya karanta mana ba biro ba takarda a hannunsa amma daga farkon lakcin har karshe ko ina sai da ɗan tafa dalla dalla to Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya ƙara maka basira ah, manyan malamanmu wanda suka ƙara wa shi wannan zama ado dan kamar decoration suka kara gurin duba da su ba lecture ba su da bukatar abin da mu yan kuci ba mu muke da bukata amma sun zo da tarin uzurrukansu da ayyukansu da nazari da suke da shi na yau da gobe amma suka ba da lokacinsu ake wannan zama da shi an yi na jiya da su an yi na yau da su to Allah ya ba su ikon har a karasa tare da mu da su gaba ɗaya ah, kwamitin hawariyun da kwamitin sautil Hak da dukkan kwamitoci da suka hada wajen haɗin gwiwar wannan lakca. Allah ya saka muku da alkhairi ah, yan agaji da suke ba dare ba rana kullum da an ce za a lecture tun da yamma za ka fara ganin su suna ban ruwa suna shara masallaci Allah ya saka muku da alkhairi yan media da kuke <laughs> eh, ba zan manta ba abin na kuke sa wannan sako yake nisa cikin al'umma to Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku karfin gwiwa